eh na ji a eh, karatu na wurin da ke so ji ana ba har yanzu baka yi maganan ba eh na gane karatun jalani an malik na gan shi ɗaya biyu uku ta uku mai ta ce qultu kuna da aka bada yana naka qultu abun da yake istatibhum aw to na gani shi ke da dama abin da ake bukata ke da mm mm ma antum ya fatiniya ko ba masu tsarewa ne ba tsarewa ne ba gare shi ko kuma zai ɗauki ha'ada ko ba masu iya halaka wani ba ne ba da ƙarfi da ko ko je sai dai ko halaka wanda bai sani ba wannan abun da kuke yaɗawa ba wanda za ku halaka sai kawo ku kaga da'awan masu ce babu ƙari babu kaza ba wanda za su halaka sai dai kawo su wannan yana ƙara mai imani imani ne idan na yana ta'ajjur ce ito Allah ko ya zama ne mai irin wannan magana kawai saboda hawa shine fa innakum wa ma ta'buduna ku da abun da kuke bi din nan kuke masa da ma antum bi fatinina alaihi ku ba masu halakawa ne a kansa ba ko ba masu tsairewa ne a gare shi ba dukka da illa man huwa ba wanda za ku kalakar illa man huwa salil jahi sai dai ku samu halakakke irin ku ku halakar aya ce kitabu saidi min al-mudawwanati al-kubra tunda littafin farko ne yana da ke wani lokacin da kake ji akwai wani na hauke za ka kaman yana da amfani kowanne yana da amfani to amma wanda za ka ga amfaninsa kalma ce ya wabbuɗe ta to an riga an santa labari ne ya kawo shi to an riga an tattaka labari To amma wannan yana daga cikin labaran da bai tattaku ba. Shi dai asaidu asalin fassararsa ba ku da shi sai masu shi. Tauba, masu ja, <laughs> ba masu shi sai masu shi. Hmm? Ya zai sai dai ku ji. to ai irin abin da ake gudu kenan yara an yi muku su haka sun kame haka katsa-katsa nake musu to dattawa suna yi in duk abin da zaka tambaye sai in magana ka gaba za ka raba biyu ka ga yanzu kai haka wancan na kallon ka wannan na kallon ka wannan ka raba mu makarantar shi a saidu sai ku je na ji wanda ba suke da shi sai su duba na aro ne جرح مسلم مميز حيوانا وحشيا وإن تأنف عجز عنه إلا بأسر بسلاح مهدد wannan shi ne farauta don da wannan littafin fiƙihu ne littafi ne na aiki duk abin da aka karanta a nan nunanne ne aiki da shi za a yi shi ne bambanci da sauran karance-karance wani sai an duba yanzu kamar wani wani abin na fatawa ce wani menene aka yi wani jawabi ne to kaga ba ka'ida ba ce ba to amma ita ka'ida in aka gaya maka ita ba abin da rage sa aiki da ita shi farauta abin da ake ce farauta ainihin raunanawan musulmi mai hankali hayawanan wani dabba wahashiyan na daji wanda mai tsoro bai haɗa ido da mutane wannan dabban daji wa in annasa ko da ya shigo cikin dabbobi a gida ajaza anhu aka rasa yadda za ya tafke shi to ana iya mace shi ba kuma ka ba ba a cin baka ana iya harbinsa ana iya ƙurma shi a ƙaru إلا بعسر بسلاح مهدد وحيوان علم بإرسال sannan kuma ana yin sa da dabba da an sanar da shi an horar da shi bi irsalin min yadi bila zuhuri tarki daga hannu ya taso dabban sannan ko bai nuna ya bari ba ma'aniyatin wa tasmiyatin wannan an ka dunkule shi ne farauta sakin dabban da kuma dabban ya horo bai da in aka tunna shi ya tafi ba dawowa. To wannan za ka samu ƙarin bayani sai ka samu littafin sharhin muktasar da ake ce masa mawahibul jariri. Mm. Mai wanda mai yin farauta wanda ake farautar da ita. Eh, eh, wanda ake amfani shi ne wanda za ta farauto wanda ake farautar da ita <laughs> ga duk kusan ɗaya duk ɗaya ne ina ga wanda ake farautar da ita kaga kare ko shahu to saboda haka nan wannan muktasarin ka je ka dube shi eh, jif'i na uku shafi ɗari biyu da goma sha biyu zuwa ɗari biyu da goma sha tara Don kaje za ka samu cikakken bayani tunda shi wannan ne ake aiki da shi ake amsa fatawa da shi. Wa kada zakarar imamu Malik Allah ya kansa da ahalil hawadiri yan binni. Wannan hukunci ya shafi yan binni. Hmm? To kariya ne, kariya ne. Matsa ka duba sosai a kusa, kallon kana da amfani. Wa kada kariya imamu Malik gaskiya ne a imamu mali ya kyamaci farauta wa yan bidi attajirai ko ma'aikata ko menene kawai su ɗauki makamai su shiga daji sun tafi farauta akwai karanci wasa suka tafi akwai nau'in shagala tare da shi lokacin musulmi ko ƙayyadadde ne kuma in ma an ɗauke shi a exercise to ai za a wuni ga da nan sallar azhar da sallar la'asar za su yi sallar la'asar za su yi azhar ɗin in suka sa kansu amma ba a tsaye ba tunda ɗan suna gida za su yi aikin da wannan hmm. Nishadi ne kawai, yanzu a ce yau ga Alhaji Bature ya fita farauta. ai za ka nema yana jin in kallo me zai faru to hmm? irin al'adar mu ka ɗauko bunjuma kafa ta ɗauki kuɗi da baka kara ta ka shiga mota ka tafi ah, na ga alaji da wata riga baka na ga yara ta kuɗi da baka ce ɗauki farauta Ka ka zauna a gida ka tarbiyyanci ‘ya'ya, ka yi sulhu kaza, ka yi wane ne kaza ya ka tafi rasu Amma sai da na dinga ce ya tuna da, ya tuna da. Li'annahu wannan ya za ka ce nishaɗi ne wannan fudulu ne. annahu ma'ana yalha an zikirillahi ya shagala daga ambaton Allah wa salati. kaga yanzu maimakon farauta ai ka zauna ka ce kana bukata raka ɗari za ka exercise ka yi mata cikakken karatu cikakken su tasbihi cikakken kaza ka yi ruku'u ka ɗaga ka tafi su sujada ka zauna ka yi kaza ka yi wane ne saboda an tsufa in ka yi raka biyu sai ka ɗauko wani abu ka ajiye ka tara in an jima kaga ɗaya biyu uku kaga raka na shida kenan sun ɗora in suka kai guda biyar kaga kana da goma sai ke ga wani can sai ka ɗauki wancan shi kuma guda ɗaya shi goma yake ƙirga maka wannan suna kirga biyu kana haka kana haka sai ka samu wannan sau goma ka ka samu raka ma tafiya ta tafiya akwai mantuwa masu shekaru da ya kai har marasa shekaru nan ibrahim yake cewa mara na tafi sai in bata to ba dole ka bata ba in na tafi na tafi sai in bata kana so ina so ya raka a tamanin sai ya bata amma alhamdulillah irin wa'annan ya rafu ne abokan harka yi sa kake gani ake son su a kusa an sun yi magana ake taya magana su saboda abokan aiki ne amma mataccen da za a yi karatu a gama ko tambaya zai sai dai ka ji ta waje da abun da aka karanta in dai ba kalma ba bai da abun da ya tambaya sai dai tambaye ka kalma in kuma ka ba sa kan masa ita tambaya sai dai ebo kwama talan su can na gida in ka maka ita tambaye ka su kaga wannan ba lalabi bane ba amma ɗalibin da zai zai ce maka kai maganan nan da aka yi na fara ya ban wahala shi to ni ba haka kaga wannan shine aboki irinsa da za ga ana son shi me isa ake son shi ina ina kwatantawa yana karfa maka abin da ke karantawa amma wanda bai kwatantawa ha kana zaune da gaskiya kamar yadda nake cewa kana ka haɗe da tafi to matacce ne kaga zama da matacce kamar mutuwa ba kai to kana da ɗan rai za ka gani aka ɗauki gaushi malam nuna aka fashi cikin toka mutu ake mutuwa ake ta zo da kana idan ka tsinci mutum kana da ɗan abu na ɗinka ka zauna cikin matattu kai mutuwa za ka yi kamar shi ake son irin wa'annan yaran Ta zo daga tana shagalantar da mutane daga wasan yan bini wa amma man ittakabahu takassuban wanda ya ɗauki faɗarsa sana'a to wannan kaga neman abinci ne kamar yadda zaka tafi kasuwa ka kasa kaya ka sayar haka ya kan ɗauki bindigar sai shiga daji ya bugo ya zo ya sayar ko mai kifi wanda zai shiga rafi ya kasa tarko ya sa wane ne ya ɗebo ya zo ya sayar ai sana'a ce wannan lafiyayya wa man takarahu kasban aw aw qaramun ko kwaɗayi ya kama shi babu yadda zai ɗan ila lahani ma'ana ya shadidu shawati lillahi shi ake ce masa ƙaram ganiyan kana aufan faqiran fala ba'sa bihi wannan in ya fita je farauta ba ne shi rawahu ibn habib a malik wa fil utabiyya idan kuka duba masadar da aka sabu ku akwai utabiya cikin wanda ake bugawa na wanda Ibrahim gwasa ke ta bugawa a baya cikin masadirul maliki akwai utabiya na san karatu na lokaci yake kawai mutum ne tsakanin ka da tsakanin da littafi in an gama karatu rufe zai na gane nan ba abokan tarayya ne ba sai dai mutum so yake ne in ya kafa gaba ɗaya ya kwashe duka to amma kwasa duka na da wahala من رواية حسين ne عاصم عن مالك لا أرى لأحد صيد البر إلا لأهل Ba na ganin halaccin farauta ga wani a cikin mutane sai dai masu bukata alladina aishuhum dalika وقال ابن حبيب عن مطرفي وابن الماجشون عن مالك أنه استحب الصيد لمن سكن البادية أنا صن فروتا جوان إذونا أقوي فيقول هم من أهله أو أن يم فروتا سن داتي لفروتا ولا جنا بهم عنه وكرهه يا كام فروتا لآل الهوادر زنغو wara'a khurujahum su balle yi gangami irin farautan yi gangami yan kaza da yan kaza akan raba misali ta waje a raba goron farauta har zuwa katsin daura raba kawa yan kura da yan wane ne za mu haɗu a dajin eh, me yake da suna eh, me suna wancan dajin falgore ya je falgore ƙarshenta a nan za a je a haɗu a yi faɗa a yi wane ne ga wannan shagala ne ba mai shiga irin wannan ruɗa mai sai gafalalle a yi kwanuka a irin wannan ma akan yi kwanuka duk da yanzu mota suke shiga sai su zuba karnukansu da mai ɗinsu a mota an suka je dajin su sauka فيقول هم من آله متنبه ولا جنبهم بس wa karewa وكرهوا لعل bihim ورأى خروجهم إليه safahi, yana daga cikin wauta wal khiffa da safahu da khiffa shine ɗaishu shi kenan wannan na ga muna da bukatan wannan eh eh na'am jarahu muslimin eh mumayyizi hayawanan shine mafa'ulin eh eh dole ya mamaye su ƙaramin yaro ba zai ba yau ba ka da su kai wannan ya yi wayo <laughs> wannan ya yi wayo go kai ka iya yanka ka ce bismillahi wannan ya iya mumayyizi ne wannan wannan yanzu kaga yi samun ya cafko zo mu yana watsal watsal ka san dan kauyen ya iya cafkowa ba zai zama kaman mace ba a miƙa masa zaune ke wayo wannan ka ga in da shi da zo mai yadda ka san mage da tsara ya turmushe shi ya yanka a ce kai kawo shi ainiya da shi mu mai yanzu yawwa na dage kaga misalin mutum na kiyo kela karshen ta wani san dadi ya shigo ma kai ta tafiya tare da shi yana ganin shanu kai ta tafiya to kaga in ya gagara wannan yadda za ka na ƙasa gaskiya sai an samu kayan duka ka harbi da yin daina ce duka sai dai kirya ko akuyar daji ta shige akuyan gida awakin gida to in daji ne daji sai ka ga sun yi abotaka ko zaben daji ya shiga zaɓi gida kai ka san yan zaɓen ka guda uku ne yanzu ga shi sun kusa goma to kaga wannan sai abun nan ta annasa ajaza anhu illa bi usrin sai da wahala bi silahin muhaddadi to wannan ana iya yi shi ya dace wa hayawanin ullima eh, wannan kaga an gama maganan aiki to sai yanzu ala kayan aiki to ana yin aiki nan da dabba ullima da aka koyar da shi haji tambaya mai ma'ana sai gwamnan ya nuna yana saurare yana na ji daɗin karanta amma kai ka daɗa damun wahayawanin ulima da aka kayan da shi kaga hayawanin ba sa ce kare ba ba sa ce shaho ba saboda duk ma wani wanda aka iya horar da shi har ya karɓi horo bi irsalin min yadihi a sako shi daga hannun mai farautar a sako shi daga hannun mai farautar yawwa bila zuhuri tarkin bai nuna bari ba shi dabban da ya tafi bai dawo ba yawon da aka aika din yawwa ka zai tafi ya tafi ya kuka da gudu sai dawo sun sun sun sun sun sun wannan ya sun sun wannan ya sun sun wannan sun sun sun ya saki da sun. kaga yanzu in yi tauba daga umarnin ka ne ba shi kenan ku da kyau na ji daɗin karanta wala nan dinga no da za a maka za a roƙa maka Allah Allah sai yadda za a yi fata ranar wani asusu ah, wallahi kawo ta kakaku ta ce yaro me kake so ɗana nan ce wai ka zama malami yanzu kake so ke yi da kake kai kina kuna kuɗi ce na da su to da sai kayi ladabi akwai shago to amma kai ba ka da ladabi ba za a yi wa sai na sa yin wani tayi ba kama juyi ka zama wani abu daban to ita tafiya ba abu ka ba. amma ga kamar Ibrahim a sai a sai a musu ya yi bai je ba ne? ba yi bai sani ba zai je sai yana zuwa wata kankasa ta gangaro za ni makka ke zo ke kin je makka ke sake zuwa makka makka har yaushe ke kawo kuɗin da su nake amfani a dinga samun lada akwai wani littafi e goma sha biyu duk karanta shi za a yi duk karanta shi za a yi to yanzu nawa ne ito eh aƙalla dai ki fito da dubu ɗari uku to shi kenan ba komai ga wata guzuma can kai ta kasuwa yanzu na ka gaishe da fa, dole sai dai ka je ka yaro na'am yanzu mu je littafin kowa da kowa masu jama muhammadu babu kuma bai bai babu exercise bai dau ina ga malam bello ba waya ya samu a ah, to to to to <laughs> ya yi kyau ta koma take da ah, eh, ike da sunan mu koma da ko كتاب الصيد معظم إيه يا سيد من المدونة الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم قلت لابن القاسم لي الباز المعلم كصفة من شاه دعك كوير والكلب المعلم ذكرن دعك كوير في قول مالك قال قال مالك هو الذي يفقه شيني يكن غاني ابن دا اكفاشي اذا زجر اذ زجر اذا اكل مسا تساوى يكن تساوى واذا أشل اطاع اذا أين اكل أشل اكل شرناشي زي ده قلت أرأيت إذا أرسل كلبه إذا متن يفكي كرنسا ونسي التسمية يمنت بسم الله قال قال مالك رحمه الله قله وسم الله كشي كي بسم الله كي قلت وكذلك في الباس والثاني هكا بعض فشاه حكى عينه كبيما قال نعم كذلك هذا عند مالي قيل أكت أرأيت إن ترك التسمية عمدا متم يبر بسم الله في شيء من هذا قال ما سمعت فيه شيئا بنجيو قومي وقال. ta ga maimakon ya ce ai kaza ne ai kaza ne ai duk ɗaya ne a a ba ɗaya ba ne ba kaza kaza um mm, ya sani ba wala na dai tambaye shi an tafsiri hadisi abdullahi ibn abayyash bulu abi rabi'a shi na kala li lokacin da yake wa bawansa mana eh, abun nan kaga su ba sa ce bawa bawa asalin littattafan fiqhun ma na baya bayan nan ne suke cewa bawa abu. ka ce littafin bayi kaza kaza amma su abin da suke ce masa guna kamar yadda hadisi ya tabbatar ya ce wa bawansa wanda aka je san millaha wai haka marasai ne sau biyu yake ce in ka tashi ka yi bismillah ka yi bismillah don ka kan samu a lokaci ka sayo bawa wani a harbi au salata fa yaqulu al-gulam qad sammaytu na yi bisimila. wala yasmi'uhu at-tasmiyata sai dai bai jiyar da shi bismillah ba tunda akwai mutanen da suke da irin haka kaga yanzu misali ake maka a maka Abbas ba ran da zaka je yamma wajen. sai dai gwe ta yi in zaka shekara kana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce kawai ba ko ne in sa ba gani ya motsa ce ina ko salati kana yi salatin nan ko tun da ba zan koye masa ban ce ba kai salati ba wani yace nayi idan har na kan jana ya tsaya min a za ka zo ka fara muƙaddima daga farko har ƙarshe ba zai ƙona wani wani lokaci ya so ma da haka shi dole ai mutane kana sanin halin ba za su ce komai ba in da kuma ta ba lokacin korona sai da na musu fata-fata na musu fata sosai kan wannan na yi muƙaddima daga farko har ƙarshe ba wanda ke nuna ku ya ce me yasa ban ji kun yi salati ba ai mun yi mata na koma inda na fara inda alhamdulillah na gama na faɗo kan manzon Allah har na je ƙarshe ba wanda ya buɗe bakinsa to irin su kuma inda zaka lura da kyau zaka iske idan kana yi kaje sun yi jingun jingun za ga wannan ya miƙa sai eh, ka irin su wannan ya miƙa eh kaza wannan ya miƙa kaga ba sa tare da kai shin salatin da ake yi in za a buɗe kansu bai da amfani ne? A'a sai an zo kan karatun. Akwai nau'i fa na gafala da mutane kan cikinsa. Shi isa wani lokaci za ka iske sabon karatu ya fi amfani da tsohon mai zuwa. Saboda ya sha dafi kala-kala. ya zauna a makarantar calikanci a nan, ya zauna a makarantar calikanci a can, ya zauna a menene a nan, to duk inda ya zauna calikanci ne. Tunda idan ana salatu ga annabi wasu ba sa ɗaukan sa an fara karatu. Ba sa ɗaukan yi kaza ce, a ah, zai shiga wata gyaran fensar ɗinsa, gyara mai, wanda in dai karatu mutum ya zo yi a ƙa'ida ta addinin musulunci kana zaune a wurin. ba za ka ce mu wanda ya zo karatu in dai karatu ya zo ɗalibin ilimi ne bai fita in ga ya fita cin ya je can Allah wani abu ya kai shi muhimmi amma akwai mu'uzamin masu fita in kaje za ka zane su hira suke sai an ce an fara karatu sai zai zo hatta ana kirga ka zo daga baya kaban wani nau'in burgewa ne ka bari sai an yi nisa sannan ka zo kana tsallako jama'a kana tsallako jama'a wancan ma ba ma tare da shi hula shi ne kawai ke tare da mu wannan ya tare ne shi to haka amma wanda ya zo karatu to ai mana akwai abin da ya kamata kai ka ɗauko littafin man ka zauna ka buɗe za a tashi ana za a karanta kaza to ko tambaya za a yi mai irin wannan ya fi tambaya mai ma'ana wanda sai an zo an fara sanda ce ina da tambaya har ta kana yana da tambaya yana nemo wurin in dai wanda ya zo ga duk wa'inda suka zo tsofaffi masu karatu za ka iske suna zaune tasa su ɗauko wannan su ɗauko wancan su ɗauko wannan su leƙo wannan wani kuma kila ya kwana karatu ya koma gefe ya ɗan abin nan haka kaga yana nan kusan da inda yake Saman mu'uzami ana gama karatun yi wa littafin haka sai dai gobe da kushi. Daga wannan ba ɗalibi ne ba. Wannan kamar a iya cewa sai ce da Allah ku ku daina zama a gaba. Saboda domin kuna kashe karatu. To saboda kan ga ya bi kayansa, ya bi menene ɗinsa. To muƙaddiman kanta wani abu ne kamar yanzu kaga idan mutum ya ɗauko maka littafin bulugul marami zai karatun bulugul in ya zo sai ce maka hadisul awwal a ina za ka fara shi ai zan fara a hadisul awwal an wani hadisul awwal to me amfani wancan kitabu tahara fasalul miyani a wannan bai da amfani sai dai kawai sai dai a ɗako hadisul awwal kaga hatta a ce ga muqaddima ga ne sai a matanin kaɗai zan karanta, to ko matanin zaka ka karanta akwai muƙaddiman mai littafi. Duk littafin da zaka karanta shi ne littafin sai da ya shimfiɗa ga yadda za a karanta masa littafin littafinsa. domin kada ka je ka shiga rudani ga ki ɗin karatun littafin in ka ga kaza kaza nake nufi in ka ga kaza kaza nake nufi domin mutane masu rubuce-rubuce lugga sukan nufi kaza kaza amma ni in ka ga kaza kaza nake nufi in ka ga kaza kaza nake nufi to saboda kanan kaga yana da amfani kitabu kaza na da amfani mawdu'in a ce ga matashiyan karatun yana da amfani sannan a zo a yi karatun ɗin sai a ga matashiyar da karatun suna da alaƙa da juna to amma shi ne ya tashi kawai sai ce zai faru hadisin farko duk da laifin mu laifi laifi na ne to amma ni ma ai samun mutane ne haka da wannan sifan tun da galariya yan shirani ba shelanin ce ma'aikata yan shelani ne ba zan same su ba sai asabar da ladi to kuma ni ma ina karfafa musu cewar eh, ku daina ba za ku yi ku fara daga farko ba a can gida inda kace faɗa min inda ka bai sai tsora maka tunda ma'aikaci ne kai yanzu kana zaune a nan a ce yi eh, Lagos ko kana zaune a nan a ce yi eh, Sokoto to kai da ka tafi Sokoto ka san inda ka kwana to kyan ka je ka samu dan uwana a can to zai ce maka yi na ka tsaya ce da man na zuwa karatu kinkin ce to da kake zanta kinkin wanda littafi kake yi a na yin na. to a idan za ka tashi ce zan tashi ne a babu juma'a zai ce to je wurin ba za ka yi faro shi daga farko ba saboda kallon yanayin in mutanen amma a can irin zai mu kaga wannan ba yi haka ba amma a nan irin kaduna to kyanta a yi haka saboda la'akari mutane ne daban-daban ba za a ce duk inda ka je fara daga farko duk inda ka je fara daga farko kana son abubuwa da yawa sai dai in ka ji karatun da ake yin ya bambanta da irin karatu da ta ce malam na faro da kaza amma ina son in ka da zan koma farko na son ɗauko suna daga farko na ji abun da na ji dai yanzu ka a saura komai to shi kenan mu daga farko abun ganewa kake so ka yi ba zuwa makaranta ne kake gaban ka ba a'a ya za a ka fahimci abin da ka zo karanta karantawan shi kawo ka to dai kada sammaitu wala yusmi'uhu atasmiyata قال مالك لا أرى ذلك على الناس إيه لا أرى ذلك على idza إذا al-fadihu annahu qad samma allah إيه la ara dalika bana ganin wannan akwai laifi alal nasi idan akhbara zabihu inda yanka ya bada labari kada samma Allah قال ابن القاسم رحمه الله من ترك التسمية عمدا أما وند يبر بسم الله دغندن على الذبيحة لم أرى أن تؤكل الذبيحة me ya mai izi a kwanu ne yaje ba ya ce akwai wanda ya ce wanda ya bata mata da gaza a ci ko ya su bali ne na shi garke shi eh na ce bismillah ne ko istiqbalul qibla ne bismillah ne ko akwai cikin su wanda yake za a ci to amma da dama sun ce ba za a ci ba wa huwa qawlu malik eh daban ka wannan da ake wanda ya bari da gangan ne eh a'a an mai iziya ya yi wata magana kamar ya ce a ce eh a cikin iziya mana muna maimaita abin da aka faɗi ranar ai ba wani abu ne ba za mu ja ja da shi a dako iziya mana ba za dako iziya a gani ba in ma ba a gani yanzu ba sai ka koma gida dako iziya ka gani kaga shine fahimtar karatu ka dinga haɗa wannan karatu da wancan karatu da wancan karatu ya zama abin da kake kana gane. kamar a ciki ya ce za a ce akwai inda ce za a ce ya kawo a kawalin ne wannan ce inda mantuwa ya manta ya bari ce za a ce aka ce ta inda gangan ne eh, ko yace za a ce ya ce ana kyamancin kuma ba yau ba mu samu masu zafin nawa ba ina ka yi tafiya ai da kayan kolin ka hau in faga lara da babu yan shafi Allah sarki kowa da ranar shi wani na gwana ne sai gattaba ba magana ba mu da shafin kanta mana wurin kawai menene yawwa inda ba na <laughs> gaji wannan ai inda ba kafa ce daddama kokowa in akwai kafa ce ai kawai a gani zan kada kai ce a a wane ka karyanka ma za a yi ka da ni ina kada mutum kaza da ce a yanzu tashi tuge a nuna ka san ko ai san ta kalli rigata ka san zan da zan da ko yanzu aka ce a tashi ai ko kwa zai ke tashi hmm? akai bai fari ba eh, kaga ba ka sa doguwa ka ban sa doguwa ba yanzu an ce in ka ce dani musamman yan yara yaro na ne magana su ce ai dani ai dani inda ba kafa ake kaddama koko wato a nan masallaci ne sai a gona wa huwa qawlu malik wa saydu indi mithluhu qala malik wa amma ar-rajulu yadhbahu fi khassati nafsi mutum yana yankawa kansa fa ya akhudhu bi hadithi abdullah ibn ayyash ibn abi rabi'ah al mahrumi fala arabihi ba san mun tsaya ana Thank you.